hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasirinmu na ishirin da biyar a cikin suratul ghafir a cikin suratul ghafir inda muna ƙarƙashin tasirin aya ta sha hudu da ta sha biyar lokaci ya kure muka kwana kafin kai tsaye mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu yi mai mana waɗannan ayoyi a fannin Allah madaukin farki da yake cewa nawa. a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عبادي على من يشاء من عبادي لينذر يوم التلاق الله مدوكين سركي يجي ودعوا الله مخلصين له الدين كما تعلم الله kuna masu tsarkake ibada gare shi ɗaya daga cikin fassarar da malaman tasiri suke ma wannan wurin ke wasu kuma suka ce ka roƙi Allah kana ne tsarkake addu'a gare shi kadai kakka shigo da kowa a cikin roƙon Allah da za ka yi لا نبي مرسل ولا ملك مقرب karka roƙi wani mala'iki tare da Allah kakka roƙi wani annabi manzo tare da Allah kakka roƙi duk wani mai daraja da ƙima a wurinka tare da Allah shi ne fada'ullaha roƙi Allah mukhlisina kuna masu tsarkake wannan addu'a lahu da Allah kaɗai idan addu'a huna mun fassara shi da ibada kamar yadda muka tattauna a jiya <clears throat> duk ibadan da za ta yi ya zama Allah kaɗai za ta yi ma ya zama babu shirka babu bid'a babu duk abin da Allah madaukakin sarki yake fushi da shi yayin addu'a shine Allah ay al-ikhlas at-tanqiya shine ka tsarkake Allah madaukakin sarki shi yake nufi da al-ikhlas kun gano wannan da kyau ku lahu din al-murad bid-din al-amal da yake lahuddin abin da ake nufi shine duk wani aikin da za ka yi inda dai Allah ka nufa da shi to ya zama Allah kaɗai ne a cikin aikin shi yasa wani hadisi ya ce ana agana shuraka an shirki Allah ya ce na fi ƙarfin aikin duk wani mushriki da ya aiki ya shirka a ciki ma'ana ni ne mawadaci na wadata daga dukkanin aikin gamin gambiza a shigo da wani a cikin aikin da ni to Allah ya ce a sanar da ni wannan aikin shi ya haƙura mun gano wannan da kyau ko kenan wanda yake aiki yake riya da sum'a ko yana aikin banza duk abin da za ka yi zama tsantsa Allah ta nufa ko za a yaba masa ba za a yaba ba za a zage ka ba za a zage ka ba kai ba ruwanka da wannan wannan aikin don wa yake yi don Allah ko ya zama Allah ta wasana kare zama kana botan Allah <clears throat> ke ɗaya daka <clears throat> ga yanda kake yin ta a natsi da wasu ko wani ya shigo sai ka ƙara nutsuwa taure ta shigo ciki yakin ya ɓaci mun gano wannan da ke ko an samu matsala shi za su ce man amila amala duk mutumin da ya aiki a sharaka fihi mai ya shigo da wani ya hada da ni a cikin aikin sai ce taraftuhu wa shurkahu na bar shi da shirkan nashi a ta daɗi lafiya mun gano wannan da kyau ko shi yasa masu riya idan aka zo ranar alkiyama Allah zai ce da su izhabu ku tafi ila allazina kuntum tura'una bi a'malikum fid dunya ku je wajen waɗanda kuke nunnuna masa ayyukan naku a gidan duniya fanzuru kusa ido ku ga akwai wani sakamako da za ku tsinta a wurinsu da kuka sa ta tare da cikin aiki bisa wannan aya da take fada Allah mukhlisin lahu din ku bauta ma Allah shi kadai ka ku hada shi da wani sai ka sa ikhlasi 100 bisa 100 sannan ne Allah zai karba aikinka? amma ya zamanto kana zuwa sallah a ce liman don ya ganka ya san kana zuwa da shi kenan Allah baya san wannan zuwan da wannan imanin duka don alhaji wane gane cewa fa a masallacin shi kake sallah wannan ibadan wannan aikin ba ruwan Allah maɗaukin sarki da shi sam Allah baya karba Allah baya su kuna fahimtar wannan da kyau maulanka da bambadancinka daban da kuma abin da yake na addininka daban jama'a kuna fahimtar wannan duk abin da za ka yi ma'alla madaukin sarki ka dage ya zama shi kaɗai kake ma ka zama ba wani wanda yake da kaso ba wani wanda yake da rabo ka sannan ku koya yake ya zama Allah kaɗai ne da wanda yake da rabo da kaso Shin abin da yake nufi da mukhlisina lahudi mun yi misali da hadisin hijira da annabi ya faɗa wa sahabbai sanda aka tafi hijiran ya ce duk wanda ya hijira don Allah to shi ne kaɗai zai samu sakamakon hijira amma wanda ya hijira don bazawarin shi ko budurwan shi sun tafi shi ma ya biyo baya don ya tsara kayan shi kar a samu matsala to in ya aura oho in bai aura ba oho a nan ya dabar ina fatan mun gane wannan da kyau haka mai yawa kasuwancin shi ya tattaro da suwa ne kuma sun kwashe jiki gaba ɗaya sun yi hijira shi ma su ya bi don ya taro kan kasuwan shi to wannan hijirar shi shi ma ya tsare a kasuwa in kasuwan ta samu to riba a duniya ta tsare in ba ta samu ba ya yi asarar yanzu jama'a kuna fahimtar wannan shi yasa kada ku rika yin abin da ake ce ma eye service ganin ido an gane ya zama duk abin da za ka yi inda ya shafi addini ya zama kana yi saboda Allah kawai an gane wannan <clears throat> Allah madaukin sarki sauka mala ya ce wannan abin sawa'un kana ibada am du'a ibada ne addu'a ne ya zama Allah kake ne faddinu yuqlaqu ala al-amal wa yuqlaqu ala jaza'il amal alqur'ani wurare da dama sun zo da kalman addini a wani wurin sai ake nufi an ce addinu sai ce aiki a wani wurin an ce addinu sai ce sakamakon aiki kuna fahimtar wannan da ya ce lakum dinukum wali dini sunan sai ka fassara shi da cewa haza min babu itlaqud din alal amal aikin ku daban nawa daban kun gano wannan da kyau ku amma ya aka ce maliki mai dini wannan shi kuma yutlaqu ala jaza'il amal Allah madaukin sarki shine wanda ya mallaki ranan bayar da sakamako ma'ana idan baka yi aikin da ya kamata ba anan gidan duniya sai ka je lahira a ran da za a raba sakamako to kai baka da kaso baka da rabo ma'ana kai gantali anan gidan duniya ke suna abin da ka zo a duniya gantali idan ka yi aikin sai zama akwai shirka ko bid'a akwai riya ko sum'a a cikin aikin to ba za ka samu sakamako a wajen Allah to da ya sa sharadi Allah mukhlisina lahu din aikin ya zama nashi ne tsantsa kuna fahimtar wannan da kyau jama'a aikin su ya zama don Allah ne ɗari bisa dari wa yuqalu shi yasa ma kake je ake cewa kama tu dinu tudan mun gano wannan da kyau ko kama tu dinu tudan shine kama tu'mal tujza kaga addinu addini gwargwadon aiki gwargwadon sakamako sai zama faddini huna bi ma'anar amal kenan addini a nan ma'anin shi shine aiki ay mukhlisina lahu din min ash-shirk aikin da duk zaka yi zama karkasa wani Allah a cikin shi kowaye yasa in kai aiki don wani ya gani sunan wannan aikin riya Allah baya so idan kake yin aiki mai kyau kana tsoron riya sai ka fasa sunan wannan aikin shirka kuna fahimtar wannan za ka karatun alkur'ani sai ka ƙara gyara murya ka gyara zama ɗaga murya don suwana da suwansa su ji to sunan wannan aikin na kariya sum'a allah baya so ka yi asara to sai kuma sanda za ka yi wannan aikin sai ka ji ya zo ma sai ka ji sum'a ta sauko ma sai ma ka fasa don kaskariya riya don karfe sum'a to sunan aikinka shirka domin ka bar aikin Allah saboda tunanin motsi. ka shigar da wani Allah cikin yanzu wani Allah ya fi Allah ƙarfi a ciki abinda ake so shine ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi iblis ka kayar da su ka yi aikin nan saboda Allah suna so ko ba sa so iri da mu kuna fahimtar wannan da zai jama'a shi ne abin da yake so shi bautan Allah dole ka yi mukhlisina lahuddi ya zama Allah kaɗai za ka yi ma duk wani abin da zai shigo na farmaki na iblis kamar yadda ya ce tsata, min istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rijlika wa sharikum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum humus shaitanu illa gurura, duk wani abin da iblis zai kawo na farmaki da wasu wasi ne na menene karka yadda ya samu nasarar cin aikin da za ai ana gaba muku ai ana surutu kanku don kuna zuwa wa'azi don kuna zuwa makaranta don kuna kaza surutu ya yawa ka bari to kai shirka kana yi don aga kana zuwa a yaba maka ko ka ɓata masu wani rai ka yi riya ka yi don Allah ba ruwanka da wannan ɓangaren ba ruwanka da wannan ɓangaren ka bauta ma Allah da ikhlasi kai ne na hannun daman Allah da ma'aiki kuna fahimtar wannan da kyau jama'a kare zama kana raba mutane kuɗi kana raba masu kayan abinci don a ce maka mai kyauta ka ɓaras kana badawa don ka ba suwana da suwana haushi ta zubar ka ƙi domin kada mutane su yi ka riya ta shigo sum'a ta shigo sai ka fasa ka yi shirka jama'a mun gano wannan da kyau ko shine abin da masu iya magana suke cewa gaba kura bayan siyaki ɗaya salon maganar tafiya mai gudu dama tsayawa dama dole kawo ke ma'alla aiki ne sunanka bawon Allah wane da wane da wane su suwaye bayan Allah ne da kawai da su so ke ma'alla aiki mun gano wannan da kyau ku mai ƙarfi shi ne Allah zai yin shine na su Shi ne wanda ya iya tarsa su zuciyar shi hinal gadab a san da ya fushi da kuma san da duk zai aiki ya zama zuciyan ya bautar da ita tsantsa ga Allah jama'ar annabi kuna fahimtar wani, yasa mutumin da yake yin aiki don wasu bai da yanci mutumin da yake yin aiki ya bai ke barin aiki don wasu bai da yanci in za ka yi aiki ka yi domin Allah kaɗai. Allah maɗaukin sarki ya samu shi ne sai malin ya ci gaba da mana bayani yake cewa annada Allah ta'ala mukhlisina lahu du'a in za mu roƙi Allah mu roƙe shi tsantsan tsantsa shi kadai sannan in za mu bauta ma Allah an na'buduhu mukhlisina lahu al-ibada min ash-shirki ibada me shi kadai kada wani ya shiga addu'a shi kadai kada wani ya shiga wala nushir wala nushriku bihi ghayrahu la du'auna haka cikin addu'an mu kada wani ya shiga wala fi ibadatina haka ma abin da ya shafi mai mu. addu'a da ibada ku ma Allah kaɗai. jama'a na tsaya mana wannan maganin da fada da magana sosai a don kuyi mai sai don da yawa mana addu'a mana ganin shuru wadda Allah wa an tummu ijaba rika roƙon Allah kuna masu sakankancewa zai karba fa inna Allah du'a min qalbin ghafilin Allah zai karban addu'a da zuciya rabkalalla kana nan kana addu'a a tunaninka na kasuwa kana addu'a tunaninka na gida wajen iyali kana addu'a tunaninka na wajen masu suruku a can kana kaza hankalinka na wani waje in zuciyanka rabkananna ne daga addu'an da kake Allah baya karba so da yanzu ka shigo da Allah dawa da wasu kuna fahimtar wannan da ke ku? sannan in kai zuciyanka mai zunubi ne gaɓoɓinka laifuffuka kake aikatawa lailan ha to kai ma Allah madaukin sarki baya karɓar ta sai ka tuba ka gudu an gano wannan da ke ku jama'a harkar nan tana da girma harkar nan tana da faɗi al'amarin addu'a ba al'amari ne da ya kawata da wasa da shi in ka kiyaye ƙa'idoji da matakai da sharuɗa da nazubban addu'a da lokuta wallahi bugu ɗaya sai ka buge duniya da lahira zama ɗaya sai ka roƙi duniya Allah ya baka ita tas sai ka roƙi lahira Allah maɗaukin sarki ya baka karanta kaf kafinta. wannan al'amarin ya kamata ya wasa da shi duk abin da zai tsaya mana a hanya ya zame mana matsala ya zama addu'an ibadan duk ba su karɓo ba bai kamata mai magana mai yaƙi wannan abin ba jama'a nan muna fahimtar wannan duk malamin da zai ce maka ba matsala in kai za alhali ga nassin qur'ani ya ce maka komai wallahi yaudarar ka yake yi wallahi yana amfani da kai ne kawai don ya rayu ya yi ke, Allah madaukin sarki ya samu Da sai ce fi addu'ar nan domin Allah fi ibadan nan domin Allah gaba na gaba sai ce walau kare hal ne, ko da kafire ba sa su mun gano min da kyau ma'ana shine mukhalisi na ala kulli hali ke ba Allah madaukin sarki da ibada da addu'a a kowane hali kuka samu kanku a ciki sawa'un radiyal kafiruna am sakhitu shin kafire sun so ko in kun yi suna jin fushi to ku yi kawai jama'a muna ganewa in dai dan Allah za ka yi duk wanda zai yadda ya yadda dan kanshi duk wanda zai fushi ya yi fushi dan kanshi don shi kake yi mun gano wannan da ku ina ruwanka da shi kawai kan ba mu kai ne Allah shi kyauta min al-ma'lum abu sananne ne annahum sawfa yasqatun lakin la yuhimmu an yasqata an yasqatu alaina idza aflasna ad-du'a ce e abu ne sananne zai yiwu kafirai su fushi in sun addu'a don ba da gaskiya in sun kuna ibada mutane ne masu hasada wannan zai iya sawa su fushi to amma ba shi ne mai mahimmanci wannan fushin nasu ba damuwan da za su shiga wannan ba shi ne mai mahimmanci ba abin da yake mai mahimmanci in dai an tsarkake addini ga Allah shi ne mai mahimmanci in dai ibadanka don Allah za ka yi Allah duk wanda zai fushi ya addu'arka in dan Allah za ka yi Allah duk mai fushi ya ɓata ba kai lokaci mai yabanka ya ɓata ba kai shi lokaci Dan ba ka yi da su ba ya don wa kake yi na? mun Allah al'umma a ɗauku na fahimtar wannan da ke abin da ya kamata kullum mu sa a ranmu ke yasa ce walau karihal kafiruna ko da kafirai ba sa su yan bugi an yi ƙwal walau kariho amalakum al-mukhlis ko da kafirai za su ga ba sa son aikin da za ku yi wanda ku domin Allah za ku yi shi bi annal ikhlas niyyatun fil qalbi to shi ikhlasi ko to niyya ne a cikin zuciya wal kafiru inna ma yakrahu ma yazharu min amal al insan shi kafiri yana yin fushi ne a lokacin da ya ga aikin mutum ya bayyana don bai san zuciyarka ba aikin ne baya so yaje yana jin haushi za a gina masallaci yana jin haushi za a gina makaranta yana jin haushi an zo ana makaranta ko masallaci ma. zai shiga zai fita zai ɗauki mataki zai yi wa ya da shi in kai don allah kake ka ci gaba ka mun gano wannan da kyau shi sa sai ce alfalma'ana ولو كره الكافرون عملكم الذي تخلصون فيه لله على رجل أنوفهم ko da za ku durmusa hancinsa a ƙasa to ku yi ku yi ma'alla hidima ku yi ma'alla abin da ake son ku gane a nan ikhlasi yana shiga kowane lungu na aikin musulmi a matsayinka na shugaban ƙasa kana da musulmi a kowane mukami in dan Allah za ka yi ko zai ɓata musafiran ƙasa da na ƙasan waje rai babu matsala ka gina masallaci a ko'ina ko da arna za su yi surutu su ba su yadda ba in sai dan Allah su ke karbu da su ka baiwa ƙungiyoyi na addini kuɗaɗe da ayyukan da za su yi tsayawa da kansu su gudanar da addinin nan da shekara ɗari ba su iya zuwa ga wani ne arziki ko wata gwamnati ba a samun masa source of income hanyar shigowar kuɗi mai ƙarfi wanda za su dogara da kansu addinin ya tsaya da ƙafafin shi ba tare da matsala ba ko da kafirai za su yi rubutu a jaridu za su kai ma babban yaya su ce gashi nan ana dankwafe su karbu da wannan walau kare hankali in ji Allah in zuciyanka domin Allah za ka yi karba da maganinsa kawai daga lokacin da kai yi don mai arnan ƙasa ko na jiha za su yi magana to kayi shirka jama'a mun gano wannan da kyau ku. ka taimaki musulmi ka taimaki addinin Allah ka taimaki sha'irar islam makarantu masallatai da duk inda ake gina addini a taimaka ma kwamitoci waɗanda suke fita da'awa ƙauyuka suke koyar da ƙauyawa musulmi ibada da tauhidi da mu'amala da sanin Allah a taimaka ma kwamitocin da'awa waɗanda suke shiga birni da ƙauye suke wa'azantar da maguzawa suke ɗora su kan addini na ƙwarai a taimaka ma waɗanda suke consultative religion waɗanda suke zama a birane studio ne za a kafa masu za a kafa masu tauraron ɗan adam ne za a sai masu motoci ne a ba su kuɗi da kayan ayyuka wanda za su zauna suna fayyace mai yahudu da nasara da waɗanda suke addinin gargajiya ɓannan da suke yi ba daidai ba ne duk mai surutu ya ce ai an ɗibi kuɗin hukuma ana wannan in kai dan Allah kake karbi da shi ka ɗauki nauyin waɗanda za su zauna a saman masu da kuɗi da kayan aiki da studio lafiyayya wanda za su riƙa yi ma'annata a cikin musulmi raddi da martani da tona a tsirin ɓanna da shubuha da suke zuwa suke yi kama masallaci kaza ai sun yi adawa da mu don me yasa kai kaza kai kaza yanzu wannan baka bauta ma Allah tsantsan ibada ga Allah ka zo kana botan Allah amma kana tsoron kar a ce da shi kuma akwai matsala ka tsaya ka fahimci min da kyau fa da mu take yi wallahi da ya ce fada allaha mukhlisi na dina ya ce wallau kare halittar tsoro ko da kasare za su yi korafi ko da za su yi ta intanet ko da za su zuba kafafen yaɗa bayanai na zamani ko da za su yi hau jirgi takanna su je su kai ƙaranka to kai kawai kai makoman kake kallo waɗannan da za a kai ƙaranka wajen su ba su da gaskiya kun gano wannan ba ta su suke ba ba ta ku suke ba ta mafitan su suke an gano wannan da kai jama'a yasa duk wanda ya samu dama a hukumance al-islamu awwalan Al'islam islam first musulunci farko duk wata dama ka ba musulmi duk wata dama ka gina addininka in ba haka ba za ka sauka za ka bar wajen za ka haɗu da Allah cikin tambayoyi guda hudu masu haɗari da babu wanda zai tsallake daga filin kiyama daga ƙabarin shi je filin hisabi sai ya ansa su akwai wani irin gudunmawa kai ma addinin Allah a kowace irin dama da Allah madaukin sarki ya baka in ka ce ka zafi a ce karfin kujeran ka nan kai ma addini ba ka faɗi sai wuta wallai dukiyanka da Allah madaukin sarki ya baka wata hidima kai ma addinin Allah da ita ai na je haji na yi umara a wannan kayan kai kan ka kai ma wani hidima kai ma addinin Allah ba kai ba ba kaka bata mutane lokaci wuce uruciyanka da Allah maraukin sarki ya baka tun daga nan har zuwa tsufa wani hidima kai ma addinin Allah da shi ko ko shaye-shaye dauke-dauke da rashin mutunci da fasikanci ta raka yi na'am ba wuce ga bata mutane lokaci dama da Allah ya baka na ilimi dama na dukiya dama na sarauta dama na mulki dama na faɗa aji ke ta lissafin damaimaki wani amfani kai da su wajen cinciɗa addinin Allah ba ka yi ba ko wuce ka wuta ko zuwa filin kiyama za su yi taɓata mutane kashi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan kana da abin da ya maka bincike bayan addini bai da kima da daraja a wajen ka kafirai kowace irin dama suka samu addinin suke fara gina kai kana nan kana jin kunya za ka je mu dini za ka haɗu da mai addinin za ka sha mamaki a gaban shi yasa wannan ayan kowa ya ajiye ta a gaban shi ya haddace ta fada'ullaha mukhlisina lahu dina walau karihal kafiruna kai addini tsantsa ga Allah ko da yin wannan addini zai bata ma kafirai rai misali abin da muka ambata yau da za a ce za a gina masallatai guda dubu a kowace jiha kafirai za su ji haushi na za su ji go ahead kai kai abin da ayin take ce maka ke in dan Allah za ka yi ka yi kawai to bari a yi balansin bari a gina nasu kuma a gina ma musulmi nasu don a daidaita to shirka kenan ita wannan ibadan ka yi ta don Allah ka ta kuma wannan ya ce maka inna dina inda lahil islam cewa ka kira su su bar abin da suke yi. ya أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا Allah إلا الله ولا wala به bih kana taimaka mu addinin ka zo wannan da ke ku ko da da kaza ne ka ba su ka zo abin da aka ce kakka zalunce su haƙƙinsu ka ba su me haƙƙin shine in sun yi aiki a biya su albashi amma ɗibu wani abu na musamman a ba su su ƙarfafa kansu ko su ƙarfafa addininsu to ba kai mukulisi na lahuddin ba Allah zai baka dama daman sai ta zo maka sanadiyyar da za ta cinci ka gidan wuta malamai su zauna suna muku ƙariya suna yaudararku ba wanda ya ce ka ɗauke haƙƙinsu gaba wani ba wanda ya ce ka yaudare su ko ka in su ko kai masa ƙarya ba wanda ya ce wannan amma abin da aka ce addinin Allah kaɗai za a gina addinin Allah kaɗai za a taimaka ma ina fatan mun gano wannan da kyau ne an yi ikhlasi yin wannan koda kuwa ta ƙarƙashin ƙasa za ka yi tun da kana jin tsoronsu shi ma tsoron ya zama matsala kuma ya ce walau kari halka ina ganin kamar da ba ku bayanci ayan nan yin take kamar yau ba ku na to kowa shi da taifayin shi yanzu akwai waɗanda suke da arziki a ƙasar nan kunya da tsoro suke yi a ce sun yi ma musulmi da musulunci hidima da kada kakaran da suke hudda da su a kamfani da waye jiga damuwa a ce kai ka koma mai kishin addini ko mai zafin addini kar ka fere su ce ka saba mu wannan aya ka yake da ikhlasi mun gano wannan da ke yana daga abin da ya kamata a ce a yau an kula an yi shi ne dukkanin wani majalisi irin wannan masu arziki yi ƙoƙari a zo a kafa abin da zai zama ci gaban al'umma makaranta asibiti manya-manyan cibiyoyin yada ilimi gidan rediyo wane ne wane ne na samar da abin da zai rike wajen ko da kai samu maka yi don Allah Ko ware shi zai ɓaci ya rage na shi bai ɓaci ba duk wanda zai shiga damuwa ya rage bai shiga damuwa ba shine ka bauta ma Allah mukhlisina lahu dina walau karihal kafiruna me yawa kun fahimci wannan da kyau ko to sai ce rafi'ud daraja Allah shi ke daga darajoji haka fassara ayan take ko suna fassara ayan da cewa Allah shi ke daga darajan mu'mini aljanna Allah shi ke daga darajan mu'mini a filin kiyama Allah shi ke daga darajan ba wani wata daraja kan wata kuna fahimtar wannan da kyau ku duk abin da za ka danganta mu Allah maɗaukin sarki kana danganta mai abin da ya dace da shi an gano wannan da kyau ko shine annahu subhanahu huwa rafi'ud daraja Allah maɗaukin sarki shi ne wanda yake da maɗaukatan darajoji Wai dullu li haza wa ainihu qawluhu abin da ke taimakon wannan fassaran shine dhul arshi ay sahibul arsh wal arshu huwa a'la al makhluqat al arshin Allah shike saman dukkanin halittun Allah daga kan al ba wani halitta a sama kwata kwata Allah madaukin sarki shine wanda ya daidaita kai shi ka annahu qala rafi'u darajati fawqa al arsh kaman kana cewa ne mai maɗaukakan darajojin nan yana nan akan al'arshi huwar mutu ayyar dole haka za a fassara aya mun gano wannan da sai ku haka za a fassara aya dul arshi ay sahibuhu al mustawi alayhi hadha huwa al ma'a Allah wanda darajojin shi ya fana kowa yana can daidaice akan al'arshin shi an bayyance wannan da kyau ko ba fassara ayan da cewa Allah shi ke ɗaga darajojin muminai ba shi ke ɗaga darajojin masu kaza shi ke ɗaga eh yana yi amma ga ƙarshen wannan fassarar Allah ne yake girmama kai wancan da za ka roƙa shi ɗaya shine rafi'u daraja wanda za ka yi mai ibada shi ɗaya shine rafi'u daraja wanda za ka yi aiki don shi ko da zai ɓata makafirai rai kakka da muka yi shine rafi'u daraja shine zul arshi in kana jin tsoron kujerar mulkin wani to kai domin Allah shi ke da babban kujera shine mai al'arshi jama'a mun gano wannan da kyau ko karka ji tsoron America karka ji tsoron Faransa karka ji tsoron Ingila karka ji tsoron Rasha karka ji tsoron China karka ji tsoron kowa ka ji tsoron rafi'u darajati zul arshi nila kun fahimci bayanin in wannan da daraja aina da mulki ai babba ne yana da connection ya kai na rafi'u daraja kujeran shi ba kai ka ji tsoron kujeran mulki ta kai al'arshi jama'a mun gano wannan da kyau ko akwai ran da za a zo ranar kiyama ta kanka kake ta kan shi za a ce limanin mulkul yau to ma yi wake da mulkin ne ana fahimtar wannan da kyau in za ka yi aiki don Allah ka yi aiki domin Allah maganan eh, tunanin wasu kowani bai mata su ba domin shi Allah madaukakin sarki innahu rafi'u darajat huwa nafsuhu azza wa jalla murtafi'un bal rafi'u darajat utiya bi sifatil mushtabiha ad ala thubuti wad-dawam shi Allah madaukin sarki yana da siffa na dindindin akwai wanda yake da mukami na dindindin darajoji a ce wani ya fara tsawar aminai sai da ya tsawar aminin mai kul jana ko posta jana. wannan ana nan sai a ce ya zama tsohon wa ya yi ne ko ya yi ne Allah na fi bs duk waɗannan mukaman za ce ai tsohon janar ya yi rikaya ko ya yi ne amma shi na Allah babu shi na shi subutu wadda wa daraja wadda rajati min daraja rajati ma'arufa ai ma kana ba'aduhu fauka ba'ad hatta ya fi ila lagaya darajar dan adam wani ne kan wani wani ne kan wani wani ne kan wani har siya kai kololuwa haka shi Allah mutsaukin sarki ba haka yi kyau yanzu da shugaban kasa shi ba shugaban kasa ba sai da zama shugaban kasa ne ƙara daraja da shi ba kowa bane sai da zama dan tasara an gano wannan da ya ji firamar ya ƙara daraja da ya ci shugabanci ya ƙara daraja haka yana nan zai sauka sai a zo a manta da shi ma gaba ɗaya da shi Allah maɗaukin sarki da darajojin suna shi ba faruwan wani abu bane ya sa ya zama wannan abu Allah ba halitta da ya yi da ya zama khaliku ba shi tuntuni khaliku ne ba ba mutane kuɗi da zai da ya yi zama arraziku ba shi tuntun dama uwar razzaku bulkuwatin mati kun gano wannan da ke ku shi ba aikin shi nake samun mai matsayi ba dama can shi haka ne an gano wannan kuma an fahimta da kyau Allah madaukin sarki ya samu ne zul arshi ma'anahu sahibul arshi muhtas bil istiwa'i alayh shine Allah ma'abucin al'arshin nan wanda ya daidaita kan shi haza huwa muta'ayyan min al'aya shine abin da ya kamata kowa ya fahimta na tsantsan fassaran rafi'ud darajati zul arshi Allah shine wanda yake da madaukakan darajojin nan ma'abucin al'arshi yulƙi ruha min amrihi ala ya sha. ma ma'anar arro shi ne al Allah maɗaukin sarki shi ne wanda yake aiko da wahayi min amrihi na abin da yake son a yi umarnin shi ne kawo. A yi kaza kar a yi kaza mana alƙur'ani wahayi ne daga Allah umarni ne na aiko a bari wanda Allah maɗaukin sarki yake yi alaman ya sha'u min ibadihi ga wanda ya so daga cikin bayan shi haka ce waka zalika ile ka ruhan min amrina ai waka zalika ile ka wahayan min amrina a ruhu bi ma'anan wahayi kun gano wannan da ke ku? Wasu miyan Allah ta'ala wahaya ruhan kun ga anan Allah madaukin sarki ya kira wahayi da cewa ruh rayuwa ko li anna bihi hayatul qulub so in dai akwai wahayi to zuciya za ta rayu in ba wahayi rayuwa ba za ta rayuwa ba ta inganta zuciya ba ta rayuwa kwata-kwata yanzu ni na san abin da ni imani da shi fassaran da aka yi ma'ayoyin nan a bisa wannan jawabar da yawan kun samu nutsuwa a kansu haka ne na kun yi mitin sai aka ce kara ƙara ba da gudunmawa na siyan mai saboda tafsirin ya tsaya sai kake kuma falla da siyan ne sai mai kai sai ka bada don a yabe ka mai kai sai ka ce ƙariya kuke sai na bada don Allah mai kai da shi ke shi ba dole ne kai gudu dama ƙayawa dama shi wannan da ke ziga ka rabu da shi to da shi ba rafi'ud darajat bane wa rafi'ud Allah wa yadul arshi Allah a wani saƙo ne aka ce ka ba Allah tsantsa saƙon Allah yulƙin ruwa, alamun ya sha umin ibadu Allah shi ke aiko da wahayi da annabawa da ya zaɓa kuma umarnin shi ake kawo zai ce min amurki e eh, umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ika jibrilu ya biyu shi kuma aka ce je ka kai ma wani shi kuma ya faɗa mutane daga cikin manzannin kun je da canar ɗin yake Allah ya faɗa malaika jibril shi yasa idan za a isar da wahayi sama wani irin girgiza take yi mala'ikun da ke kusa da Allah su za su fara jin sakon da ake gaya ma jibril na kusa da su sai ce ma za ƙala rabbukum mai ubangijinku ya ce sai ce qalul haq gaskiya ya haka za su ta faɗa mu juna su juna su juna su juna su har jawaban da mala'iku suke tsakaninsu zai kawo ƙasan duniya saman duniya lokacin ne shedanin da suke taka kansu za su juyu suna ji ke Allah maɗaukin sarki ya haɗe su da Yola. shi ne wannan mutum da yi ta ta ba wani ne ya mutu ba ba wani babba ka haifa ba a'a shedanin aljanu ne aka harbe su da mezai kun gano wannan da ke ku wannan shi ne nassin abin da ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah jama'a muna fahimtar wannan da ke ku alaman yasha'u min ibadihi wa lam yubayyin ha'ula anan bai faɗi suwaye ba walakin na na'lamu annahumul anbiya' ko musa annabawa ne ya ce min ibadihi kawai suwaye bayan nashi mu mun san su ne annabawa li annahum humul ladina yulqa ilaihimul wahy su wanda Allah yake musu wahayi sai tsaye sawa'un kanu rusulan am ghayru rusul annaba manzanni ne ko annaba ka san manzo daban annabi kuma me daban me bambancin annabi da manzo manzo shine rasulu da ake aiken shi zuwa ga al'umman da ba taba aika ba kowane annabi mun gano ne shi kuma annabi shine wanda ake tura shi zuwa ga al'umman da take da manzo don ya ƙara saƙon wancan annabin da ya ci za a ci gaba wanda mai wahayi amma ba shi ke da al'umman ba sannan zai aiki da littafin da aka aiko ma wancan manzan shi kuma bambancin shi da malamai shine shi Allah yana aiko mai mala'ika da sabon saƙo amma ba cikin littafin ba shine annabi amma cewa wai annabi shine wanda Allah madaukakin sarki ma wahayi aka ce aiki shi ɗaya kada ya gaya ma kowa fadar kaniya kenan Allah baya haka kun gano wannan da ke ku manzo shine wanda aka aika shi ya bude wata al'umma da wahayi da littafi annabi shine wanda ya ci gaba da aikin wani manzo amma bambancin shi da malamai shi ana mai wahayi al'umma annabi kuna fahimtar wannan da kyau Allah ya shirye da mu alaman ya sha ya ce alaman ya sha to wannan ya kunci wasu kunce-kunce da yawa ita mashi'a ta Allah madaukakin sarki ya shafi abubuwan Allah ya zaɓe ka ya ce zai abu da sai ba wanda ya ce shir'a in ya ce ba zai yi ba ba wanda ya isa ya ce kaza ita kuma mashi'ar Allah ita ke gaba da mashi'ar kowa da ya ce liman ya sha liman sha aminkum an yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha Allah rabbul alami wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima kuna fahimtar wannan da kyau ku ita mashi'a ta Allah madaukakin sarki haka take to su manzanni idan aka yi masa wahayi ya zama kayan gidansu ke ita za su yi aiki shi ne sai ce yin zara yau matala za wa'azi ne su ja kullum mutane ai ɗan tsantsan akwai ranar haɗuwa mun gano wannan da ke ku akwai yomu talaq ranar da za a haɗu ba ka zalunci wani ba don ka fi ƙarfin shi ka danne mai fili ko gona akwai ran da za a haɗu ba ka cinye kuɗin wani ya baka bashi ka ce ma ba ma sani ba kai jayayya kan musa ta ce rijiya ce gaba dubu wanda ya baki ya ba Allah ka sai yan sanda ka sai alƙalai ba yanda aka iya da kai to ba komai je ka ci akwai yau tala ranar haɗuwa dabba ma wannan mai ƙaho ta soki wancan mara ƙaho to akwai ranar haɗuwa ranar da Allah madaukin sarki zai saka mu wacce aka cuta ka murda zaɓe ka haye kujerar da ba naka ba ka zalunci wanda ya ji zaɓe da waɗanda aka suka zaɓe shi akwai yawmu talaq ranar da za a haɗu kin cuci mijinki kin ci amanar gidan aure kin yi ha'inci kin yi abubuwan da shari'a ya hana ba wanda ya ganki kin ɓada tarbiyyar 'ya'ya kin ha'ince shi kin yaudare shi akwai yawmu talaq kai da ka saci kuɗin wasu kai fashi kai garkuwa kai ta'addanci kai kisan kai akwai yau talaq ranan da za a haɗu ga ka ga su a gaban Allah madaukakin sarki ranar da ido zai daina fata sun gano wannan da kyau ko ranar ne duk wanda aka zalunta sai Allah madaukakin sarki ya kwato mai haƙƙin shi a hannun wanda ya zalunce shi ko menene kuwa in dai bai yafe maka ba kana ganin kamar aha ba matsala ai kudin nan a Allah tallara za ka sha mamaki ko kai mutumin kirki ne za ka ɗa ranar lahirar Allah ya tantance kirkin naka ya karɓa shi sa sabon annabi abin da ya fi muhimmanci a wajensa aikin ya karɓa ba yawan aikin ba shi Allah baya karɓa sai ga muttaƙai to shin kai muttaƙi ne duk mutumin da bai jin tsoron lahira wala ji san Allah a ce maka Allah ya isa ya ce a kan na wani kaɗaura inda bai isa ba ya yi uwarka da ubanka haka sai da farin da ba ka faɗi wannan kalmar rantsuwa Allah ya ce zai taimaki duk wanda aka zalunta ko ba yau ba girgije ne yake sauka kullum safe aikin wannan shi ne kawai dakon Allah ya isa ya kai ma Allah ana ma Allah ya kana cewa hmm, wasa kuke kana dariya akwai ranar indillin nan tafi akwai mutanen da da yawa Allah ya isan al'umma wallahi za ta hana su furta kalmar shahada Allah ya isan al'umma za ta hana su ansa tambayoyin ƙabari. akwai wanda Allah ya isan al'umma za ta wawushe ladan da suka bi da shi wajen Allah a filin kiyama akwai wanda Allah ya isan al'umma za ta danna masu zunuban mutane idakonsu zuwa gidan wuta iza karfe gulman kowa karka annamimanci kowa karka yi kowa ƙarya Kar karka yaudaru kowa karka ci amanan kowa duk abin da za ka yi ka tuna akwai yau tala ranar haduwa ranar indillanci ranar da za a yi zubi ban ƙwarya ta sun gano wannan da ke ku kana kin wani wai ne sa ke kin shi yawa ba sun yi da kawai ya baka wuce ko na yin kaza da baka su akwai yau akwai ranar haɗuwa jama'ar annabi kun fahimci wani akwai wanda ya ce ranar haɗuwa to duk wanda ka san yana da wata haƙƙi a kanka ka zage shi ko ka ci zarafin shi ko ka yi ƙarya ko ka ci kuɗi ko ka yi kaza maza Allah ka je ka nemi yafiya ka je ka nemi wani shi halatta muku wannan abu ya kafin aje yawon tala ranar ƙin dillanci a ranar lahira ba a yafewa a ranar lahira hisabi ake yi duk wanda ya gaya maka lahira akwai sauki akwai sassauci wani zai iya yi ma kaza yi da daga ƙarya yake yi in ta kwaɗe a lahira annabi adamu za a ja ta kai ubanmu ya ce ba yau ba ba zai je roƙo a zo a hisabi ba ba fa kai mutane aljanna mutane san matsayin su fakwa ake su annabi nuhu awwalur rusul cha ku dai wani a tafojan wajen annabin Allah annabi Ibrahim sai ne khalilullah shi mm, sai matsala a tafojan wajen annabi Musa kalimullah ke ta ai ba zai mu ma muna da namu ke a wuce wajen annabi Isa ya ce ni da na kowa matsala ni da ake rubuta kaman ƙarya ake bauta mun bayan na ce a'a sun je eh. kuma ana nan ana jira na fada kuma ke ke na sai ta wajen manzon Allah da ce ana laha ana laha ana laha ta mata wuce zai wa Allah kira ne a ce daga kanka ceto ne roƙa an ka je ke ceto je ke kaza na zo a yi hisabi wani ya ce maka ba matsala in dai kai hidima in ka bi shi ba matsala hidaran ka yake kowa ya miƙe aiki wallahi shi ne kadai zai tsira haƙƙin mutane kuma karbi da shi wanda yake ya lamunce maka haƙƙin mutane wallahi bai fahimci ayan nan ba yau matala tala gobe za mu ji fawaid na waɗannan aure guda biyu mu gane cewa dabbobi ma a ran tashin alkiyama Allah bai kyale zai ba kuma ya ce wairar idan wuhushu hushirat dabbobi ma duk an tada su magen da kace jiwo wata siyasa da ta rama mai bawo da ta soki wata siyasa da ta rama haƙƙin kowa sai an cire to ina ga kai ɗan adam da ka cuci mutane Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk